wannan kune a cikin airport na lagos da mu sun kawo mu tun karfe biyu da tun karfe sha biyu sun ajiye mu ga mu har karfe shida da wani abu wallahi ga shi iya fes ga shi iya fes sun ajiye mu karfe sha biyu karfe goma sha biyu su turu uwar baban su magana ba wuta Since 12 o'clock up to now, we don't know which time we applied. At now, Eh? For what? Eh? For what? ai umma ba batun sallah ba yanzu ba wani magana ina ji mun yi sallah tun karfe 12 muke nan wai sai karfe 8 sarkin Kano ya zo sarkin Kano ya zo mun ti 15 musu kira shi ba suka ce jirgin su tafiya zai tun karfe muke nan amma mu sun bata mana awa 10 awa kusan 8 muna nan tun karfe 12 yanzu sai karfe 8 da sha 15 zai zo saboda haka yanzu abin da yake wakana duk wannan abu da ke faruwa ya tafi a ina ai ba gama shiri ba tukuna ba in da je gida zan yi in mun ta ta gida sallar na ta gida zan yi na yi a gida wai za yana oweri jirgin yana oweri yanzu haka sannan yaushe ya taso ya zo nan an cewa karfe 8 da minti 15 tun lokacin da aka karbi kudin mu me yasa ba ga mana ba ya kamata da aka karbi kudin mu a gaya mana saboda haka AFIS is a very rascal company

mu tsaya nan ba wanda zai zo wuce hankali a, da mun riga mun baka lokaci tashi hankali ba zai uma, wannan ba tashi hankali ba ne. sanin haƙƙi ne ya za a saboda ba mu san mu ba sanin haƙƙin kai ne ba zai yi a karɓi kuɗin mu ba ba wanda aka biya kwandala ba wanda aka bi kwandala kowa sai da ya ɗau kuɗin sai ya kyauta da kai minti biyar sai ka biya dubu goma amma an zo ta mana lokaci kyauta za a ɗauke mu ne ko kyauta za a ɗauke mu a tafi a je a yi dawo ko bashi ne yanzu nan gaba ɗaya ko kuɗi yana hannun su wala extra extra luggage wala kila sai na da biya dubu goma sha biyu Fifty duk jirgin suna doka twenty twenty. Twenty abu nan ba su dauka ba na wa only seven mu da hausa da na biya thousand. da receipt din nan sai da na biya 12 saboda musamman muke yi ba wannan magana ma fa abin da ya kamata abu ɗaya ne kotu ya kamata mu kai kamfanin nan kotu ya kamata mu je su bi mana haƙƙin mu saboda sun waste time din mu abin da ya kamata mu samu a ba mu samu ba saboda haka kotu ya kamata mu je wannan ba batu ne kawai malamin tsaya social media kare ba ya kamata mu je kotu da kamfanin office na Allah ya kamata mu je kotu matsiyatan iska Muna nan po iya please, iya How many hours? How many